ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى lalle kana da alkawarin Allah na ciyar da kai a aljanna ba za ka ji yunwa ba kuma ya tufatar da kai ba za ka yi tsarci ba